daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afrik na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalil FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan za ku iya sauraron mu a koda yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Laraba tara ga watan Agustan shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Amma karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. shugaban amurka ya yi gargaɗi mai tsanani ga koriya ta arewa cewa idan hukumomin ƙasar suka ci gaba da yin barazana ga amurka za ta fuskanci lugujen wuta da fushinta wadda duniya ba ta taɓa ganin ta ba wato takwararsa na china kuma ya yi kira ga ɗaukaci ko kuma a ɗauki dukkan matakai da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agazawa ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa ta afka a wani yankin ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma ta shawarci jami'an diflomasiyya su san yadda za su ba da amsa idan kasashen ƙetare suka musu tambaya game da matsayar amurka kan dumamar yanayi to a najeriya ko hukumar efcc da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa ta ce ta kwato sama da naira da biliyan uku daga hannun manyan kamfanonin da ke dillancin mai a ƙasar to ko ina waɗannan kuɗaɗe suke a yanzu a halin da ake ciki yanzu waɗannan kuɗin suna nan cikin a nnpc tsa account da ke central bank of nigeria amma za ku ji ƙarin bayani to har ila yau a jihar Niger Najeriya wasu kuɗaɗe da aka bankaɗo bayan da suka yi batan dabo a jihar An karkatar da waɗannan kuɗaɗe ne da sunan sabon tsarin fansho na jihar a tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. za ku ji adadin waɗannan kuɗaɗe sannan sahaba imam aliyu zai gabatar mana da shirinsa na demokuraɗiyya a yau amma duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum jiya talata shugaban amurka donald trump ya yi gargaɗi mai tsanani ga koriya ta arewa yana cewa idan hukumomin ƙasar da ke pyongyang saka ci gaba da yin barazana kan amurka za ta ko kuma ƙasa za ta fuskanci lugujen wuta da fushinta wadda duniya ba ta taba ganin irin ta ba trump ya gaya manema labarai cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da amurka ta ƙara aza a ƙasar wacce take can daban karin takunkumi tare da amincewar illahirin wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sa'o'i bayan da ya wannan magana koriya ta arewa ta fidda wata sanarwa tana barazana za ta kai hare kan sansanonin amurka da suke guam amma masu fashin baki suka ce da alamun pyongyang ta shirya wannan sanarwar gabanin ma shugaban gabanin ma da shugaban na amurka donald trump ya yi wa kasar kashedi a cikin sanarwa da ta fitar da safiyar yau laraba agogon asiya kamfanin dillancin labaran na koriya ta arewa ya ce rundunar sojin ƙasar tana nazari cikin tsanaki wani shiri na kaiwa yankin guam hari da makamai masu linzami an hakikanci cewa sansanonin sojin amurka da ke tsibirin da ke yankin pacific shine wuri da yake wajen ƙasar inda amurka ta adana makamai na nukiliya fiye da ko ina a doron ƙasa daga china makwabciyar koriya ta arewa kuma shugabanta shi jinping ya yi kira da ɗauki dukkan matakan da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agaza waɗanda suka jikkata a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi wacce ta afka wani yanki mai tsaunuka a lardin sichuan a jiya talata hukumomin ƙasar suka ce mutane bakwai sun mutu yayin da tamanin 88 suka samu raunuka ana kuma fargabar yawan waɗanda suka halaka zai kai akalla ɗari jami'an sun ƙara da cewa biyar wato cewa biyar daga cikin waɗanda girgizar ta kashe 'yan yawon bude ido ne hukumar kula da ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta kiyasta cewa ƙarfin girgizar ya kai maki shida da digo biyar yayin da takwarar ta china tana cewa karfin girgizar ya kai maki bakwai girgizar ƙasa ta talata ta wato ta lalata gidaje fiye da dubu ɗari ɗaya ta kuma katse hanyoyin wutan lantarki a duk faɗin yankin baki ɗaya aukuwar girgizar ƙasa kusan ya zama ruwan dare a china musamman a yankunan ƙasar masu tsaunuka a lardin kudu maso yammacinta. inda girgizar ƙasa ta jiya talata ta faro babu nisa daga inda wacce ta auku a yankin shekara a shekara ta 2008 ta auku wato mai karfin maki takwas wacce ta yi mummunan barna da yankin ta kuma kashe mutane 87,000 wasu daga cikinsu ko garokinsu ma ba a gani ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shawarci jami'ar ta da su kaucewa tambayoyi da gwamnatocin ƙetare da suka danganci matsayin amurka game da yarjejeniyar rage ɗumamar yanayi da aka cimma a paris kamfanin dillancin labarai na reuters jiya talata ya ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ranar juma'a ya aike da sako ga dukkan ofisoshin jakadancin amurka kan irin tambayoyi da watakila za su fuskanta daga gwamnatocin ƙetare da kuma irin martani da za su bada misali kamar yadda kamfanin na reuters ya faɗa idan aka tambayi cewa wani shiri amurka take yi na nazarin sake komawa da aiki da yarjejeniyar kare muhalli ta paris jakadun su ba da amsa da cewa muna nazarin lamarin ta fuskoki daban-daban a halin yanzu ba ni da wani ƙarin bayani da zan bayar kan yanayi ko yadda shirin yake tafiya wasikar wacce aka fallasa gabanin a wallafa ta kuma jaridar new york times ta buga jiya talata ta ce amurkawa suna fuskantar yanayi mai zafi da ruwan sama sakamakon canjin yanayi to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Kenya an fara kida kuri'u da aka kada a zaben shugaban kasar a karawar da aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin kasar wacce aka sani da tarzomar bayan zaɓe. Shugaba Uhuru Kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 yayin da abokin karawarsa Raila Odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaben kasar ta saki sakamakon farko na kuri'un da aka kada wato aka kidaya jiya talata. an yi wannan kyasin ne bayan da aka kidaya kasa da kashi ɗaya daga cikin hudu na kuri'un da aka kada a rumfunan zaɓe ɗaya na ƙasar jami'an hukumar zaben suna da mako ɗaya kamun su bayyana sakamakon zaben baki ɗaya amma kuma suna da zaɓin su bayyana ba tare da wani ɓata lokaci ba domin kaucewa tashin fituna 'yan ƙasar sun tsaya cikin layi na sawo'i domin kada ƙuri'unsu suka jure wa ruwan sama da kuma zafi a duk yunin jiya talata a karo na takwas shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi da kan kujerarsa bayan muhawara na tsawon sa'o'i biyar da kuma kadawa da kirda ƙuri'u wakilai 198 cikin 384 da suka halarci zaman majalisar sun kada ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin 'yan hamayya suka gabatar yayin da wakilai 177 sun kada ƙuri'ar neman shugaba zuma murabus ƙudirin yana bukatar ƙuri'u mai tan da ɗaya kamin ya samu amincewa wakilai tara sun ƙauracewa jefa ƙuri'a wadda aka gudanar cikin sirri ko da yake wannan mataki yana nufi ba tilas bane shugaba zuma yi murabus duk da haka alama ce ta cewa zai fuskanci matsaloli cikin watanni masu zuwa a daidai kuma lokacin da jam'iyyarsa ta ANC take shirin zaben shugaban jam'iyya cikin watan Disamba idan Allah ya kai mu jam'iyyar ta ANC ta faɗi zaɓe a manyan birane uku a zaɓuɓɓukan da aka yi a shekara ta 2016 galibi saboda ƙarin baƙin jinin Mr. Zuma yayin da ake ta yi masa zargin cin hanci da rashawa. labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya da zagon ƙasa ta ce ta kwato sama da naira biliyan 328 daga hannun wasu manyan kamfanonin da ke dillancin mai su tara ƙasar waɗanda ta ce an so a yi rubda ciki da su. shugaban hukumar tfcc a shirin arewa maso yammacin najeriya da ke kano dr adamu hamis dan musa shine bayyana hakan a wata hira da wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari inda ya fara da bayani kan adadin wannan kudade. total kuɗin da ake bin su gaba ɗaya na mona major market shine biliyan 349 da miliyan 118 da dubu 411 da bakwai su ne kudin da ake su ba ko biliyan 40 da ake magana ba to daga ciki ciki hikimar ubangiji daga watan bakwai na 2016 zuwa watan bakwai na 2017 wannan ofis ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da miliyan 988 da dubu ɗari biyu da tasa'in da shidda da naira ɗari tara da tasa'in da kobo sittin da biyu su ne aka kwato yanzu daga tunanin major marketers irin su corn oil mobile oil eh, total mrs ovh energy owando fort oil nipco kowane major marketers ga man da aka bashi ga kudin da ga man da ya biya so nawa ne bai biya ba muka gano kana sai muka fara aikata takarda ga duk dukkan major marketers duk Najeriya cewa muna gayyata su su zo don su yi mana bayani su kansu NNPC din mun kama su sun zo nan abinda suka a lokacin kayan a kawo mana kesin akwai kuɗi hannun NNPC retail over 39 billion biliyan 39 kuma yana tabbatar maka wannan biliyan 39 mun rikobar nasu gaba daya hannun su yanzu wannan kudade da kaci biliyan 328 da ɗoriya da kuka samu damar kwatowa suna ina a halin da ake ciki yanzu waɗannan kudin suna nan cikin a nnpc tsa account da ke central bank of nigeria amma mun tsaya mun duba mun ga cewa to lokacin da ake wannan abun kada mu kawo hardship ga ga 'yan Najeriya tsanani in muka matsa ka sai da mana mutanen suke sai kan cause another problem wasu matsalolin sosai sai muka amfani da hikima mun yadda su biya kuɗin a TSA account din NNPC NNPC su aiko mana takarda cewa kamfani kaza ya biya kuɗin nan da ke hannun su kaza rana kaza su kuma major ma su masu aiko mana so da muka gama tattara bayani shine muka ci muka cimma wannan figa da muka baku so yanzu abin da next shine wannan kudin ah, mu rubuta takarda mu aika ma headquarter mu ta EFCC cewa ai directing NNPC su aika wannan kudin su cire su daga TSA account a maida su into Federation Consolidated account babu wanda muka kai kotu duk wanda muka kira muka gwada mai ya gani ita gaskiya guda ce in ka yi daidai ma ka sani in ka yi baka daidai ba ka sani ita hukumar nnpc ba ta kama da kara ba duk da dai ita ke da hakkin amso amma mu hukumar nnpc da kanta ba ta kama da kara cewa kamfanin manyan na major market sun cinye mana kuɗi ba iya binciken da kuka har kuka samu wannan nasara ba ku iya gano cewa kamar akwai haɗin baki da jami'an nnpc ba idan kuma haka ne su yanzu ina makomarsu to a kamar yadda na gaya ma ba mu gama ba har yanzu muna cikin bincike ko ba gaskiya ba kuma ba za mu ce babu haɗin baki da su ba amma su ma ta wani ɓangaren ba kama su shugabannin wanda ke sama a yanzu sun ba mu haɗin kai e, mu hikimar da muka yi amfani da su ita ce mu tilasta dole takardun da muke so a bamu sai an bamu to babu compromise haka muka yi kuma ta wannan takardun da aka bamu wata sa'a zaka ga an zo mana da jikuna in ka gansu ma sai ka rance da Allah ka ce baka kwana wani zai gudu to yanzu a ƙarshe dakta idan kuka kammala bincike duk da cewa waɗannan sun dawo da kuɗaɗe za ku tume su da wani laifi ne misali haka su ma kuma jami'an NNPC din ai in dai aka kama mutum da laifi ba za mu ce ba za a tume shi ba sai dai in ba a kama ka da laifi ba ai babu dalili da za a ce an kama ka da laifi kuma ba za a tume ka ba dr adamu hamisu dan musa shugaban hukumar ta efcc a shiyar arewa maso yammacin najeriya da ke kano to daga batun gano kudaden mai da aka karkata aka akalarsu sai na ban bankaɗo wasu kudaden fansho da gwamnatin jihar niger ta ce ta yi waɗanda adadinsu ya haura naira miliyan dubu shida asalin kudaden an yi awon gaba da su ne a ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuma ma'aikatar kula da ilimin firamare a cewa hukumomin jihar daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana Makaddashin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Muhammad Ketso wanda ya bayyana haka a wani taron bita da aka shirya wa masu ruwa da tsaki a kan sha'anin fansho na jihar Niger. Ya ce an karkatar da waɗannan kuɗaɗe ne da sunan sabon tsarin fansho na jihar a tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. al'amarin da ya ci ya taimaka wajen jefa 'yan fanshan cikin mawuyacin hali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Government has set up a committee under the leadership of the Deputy Governor, Ahmed Mohamed Keto, to ensure that the stolen funds are recovered to the comfort of government and for the benefit of workers. Ya ce a kan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta sanya kwamiti da shi mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Ketsu ya shugabanta. domin tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe da aka sace an dawo da su a ma'aikatun da aka sace su domin amfanar ma'aikatan. To amma duk da wannan bayanai na gwamnatin jihar Niger, ƙungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta magamsu da wannan taro da aka shirya ba, domin kuwa a yanzu haka akwai kimanin tsaffin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya su kimanin dubu biyu da suke shan bakar wahala. a sakamakon kin ba su kudaden sallamarsu daga cikin kudaden Paris Club da jihar ta samu. Kwamaradi haya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. To abin damuwa mu shine akwai Paris Club wanda an ba Niger an sake na daya biliyan goma sha hudu, na biyu biliyan bakwai da wani abu. Amma ko menene ke da wuya wanda zai gwamnati na Niger State zai kammala amin kammala a biya wannan ma'aikata. A lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai akan wannan korafi na kungiyar kwadagon muƙaddashin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ci ma'aikatan su ƙara haƙuri. Kuma gwamnati suna na suna kokari wanda duk yadda za a yi, insha Allah za a taimaka kuma za a yi daidai. Kamar kaɗe kamar yadda shi chairman na NLC ya bayani cewa suna fama da matsaloli hatta kudaden Paris Club ya kamata a biya 'yan fansho din nan har yanzu babu wani bayani. Me za ka ce akan wannan bayani? To ai shi chairman yana daga cikin eh, memba na board. kuma duk abubuwan da yake tafiya shi ya sani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya ƙasan ma'azinta ta duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azinta ta duniya akwai matalauta ta duniya mu ta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azinta ta kutuna akwai matalauta. ba cikin matalauta to kusa ne akwai yanzu agogo anan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti kusan sha bakwai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye a cikin shirinmu na safe ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka wata shida da kama aikin shugaba Donald Trump. Masu haro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A ƙarshen watan biyar mun duba tasirin ci gaba da bincike kan katsa London da Rasha ta ya zaɓen Amurka. Duk da ƙoƙarin tsaye da binciken da masu zargi suka ce shugaban na Amurka ya so ya yi da ya kori daraktan hukumar FBI James Comey. Matakin na shugaban Amurka ya sa majalisun dokokin ƙasar biyu su ma suka ƙara azama wajen ci gaba da nasu binciken kan shishigin na Rasha. Har ta kai suka ƙara ƙaƙaba rashar wasu takunkumi da rinjayar da shugaban bashi da wani zabi illa ya rattaba hannu a kan dokar. da masu sharhi suka ce duk da martaba da ƙarfin shugaban Amurka a ciki da wajen ƙasar amma ya kasa hana wannan bincike, saɓanin abin da ke faruwa a ƙasashe masu tasowa. Yanzu babban da ya ɗauke wa Amurkawa da kuma ƙasashen yammacin duniya musamman hankali shine barazanar Koriya ta Arewa da take musu da makamai masu linzami ɗauke da nukiliya. Da la'asariyar talata shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa za ta gamu da lugujen wutan irin wadda duniya ba ta taɓa ganin irin ta ba. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura yaya Amurkawa da sauran ma masu sharhi suke kallon kalaman na shugaban Amurka? To, ka san shi shugaban amurka na yanzu kamar mutum ne wanda mafi yawan amurkawa suke ɗauka a zama wanda baya ɓoye abin da yake zuciyarsa alma'ana shi ne abin da yake tunani da abin da yake ah, ake gaya masa hmm. na tsaron ƙasa na sirrin ƙasa shi in tashi faɗe yake yi hmm. ai kaga waɗannan maganganun da yake yi akan koriya ta arewa ai sauran shugabannin da suka yi duk sun san da wannan matsalar an san da ita amma ba sa irin waɗannan maganganun saboda irin waɗannan maganganun haddasa tarzoma da tashin hankali da yaƙe-yaƙe suke. Hmm. To gaskiyar magana shine irin waɗannan maganganun a gurin Amurkawa kamar binciken ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan hmm. gidan talabijin na CBS ya yi jiya gidan CNN ya yi yau sannan ABC da kuma Quinnipiac duka sun yi. ra'ayoyin jama'a amurka shine mafi yawansu ba sa jin daɗin irin waɗannan maganganu da shi shugaban yake fitowa ya faɗe su walau ko na sirrin ƙasa ne ko na tsaron ƙasa ne ko kuma kawai ma na sakin baki ne wanda bai kamata shugaba ya ringa yin su ba Hmm. saboda haka ne magana ta gaskiya waɗannan maganganu da yake faɗa ai kaga ana gyarawa kamar ita jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ai kaga tana sassautawa to mm, eh, shehu wannan ba zai ba rudar da duniya ba ganin cewa ana yi wa amurka kallon shugaba wannan bai tu bai aikewa da wani sako na rudani game da alƙiblar manufofin harkokin wajen amurka Eh to shine abin da yanzu sunan suke faɗa ƙwararrun harkokin siyasa da ƙwararrun harkokin diplomasiya ɗin da harkar tsaro abin da suke faɗa shine Allah ya taimaka akwai irin shi sakataren tsaro ɗin wato wannan tsohon soja ne janar ne wato janar matis hmm. akwai shi sakataren harkokin waje wannan gogaggen dan kasuwa ne mai harka haƙan mai da i harkoki na kasuwanci da mu'amala a kasashen duniya daban-daban hmm. ga kuma yanzu sabon shugaban ma'aikatansa na fadar white house shi ma tsohon soja ne abin da suke faɗa shine cewa kada a lura da abin da shugaban yake faɗa kada a lura da abin da shugaban yake yi a lura da abin da mataimakinsa yake faɗa da abin da sakataren harkokin wajensa yake faɗa da abin da sakataren tsaronsa yake faɗa tana nan kamar yadda aka santa ko da shugaban zai faɗi wani abu wanda mutane za su gane cewa bai da kan gado ba shi da alƙibla ba shi da tsari. To mm, shehu kalma da kai ta farko ba ka gani tana eh, abu ne mai kyau a shugaba ya faɗi abin da ke ransa. A'a yo ai harkar mulki da harkar jama'a da kuma harkar musamman amurka tunda yanzu dai ko mutum yana ki ko yana so amurka ita ce shugabar duniya ita ce take da tasiri a cikin gidanta ita take da tasiri a asiya ita take da tasiri a gabas ta tsakiya ita take da tasiri a turai ita take da tasiri a afirka dole ne duk abin da za a yanzu a duniya allah ya ba su wannan ikon da karfin da tasirin cewa dole sai an nemi ra'ayinsu a wasu lokutan ma sai abin da suke so za a yi to in aka sami irin wannan matsayin shugabannin da da suka yi waɗanda suka rike ƙasa suka mai da ita ta zo a irin halin da take ciki ai ba su ringa yin surutai na shashanci da rashin hankali ba kamar obama nan da ya sauka da wuya ka ga obama ya yi wata magana wacce za a ce da shi turko allah wa dare kuma ya ake fassara um, mataki da majalisun dokokin amurka suka ɗauka na ba rasha takunkumi da rinjayen da shugaban ƙasan ba dama ya hau kujerar naƙi. To wannan shine babban abin da mutane suke mamaki a kansa domin harkar hudda da kasashen waje a mafi yawan lokuta akan bar wa shugaban kasa domin shi ne zai magana da shugabanni shi zai tsara manufofi shi ya san abin da ya kamata domin in kana magana da faransa ko ingila ko jamus ko italiya daban yake dan kana magana da rasha ko china ko koriya ta arewa ko cuba ko wata kasa saboda haka a mafi yawa hudda da kasashen waje a nan ana barinta ne ga shugaba shine zai yanke hukuncin wani irin takunkumi za a saka in za a saka din wani irin hudda kasuwanci za a kulla in za a kulla din wace irin hudda diplomasiya za a kulla in za a kulla din to wannan karan abin da ya jawo masa matsala shine wannan bincike da ake na cewa ana zargin rasha ta taka rawa wajen taimaka masa ci zaɓe ba lallai shi ya sani ba ba lallai an haɗa baki da shi ba ba lallai da amincewarsa ba amma dai ta tabbata jami'an tsaronsu jami'an laƙen asirinsu jami'an ah, kunge-kungensu sun tabbatar cewa rashan nan ta taka rawa wajen zaben nan to shi yanzu ba zai iya fitowa ya ce baya goyon bayan wannan doka ba domin in yace ce baya goyon baya sai yan adawa su ce aha dama ta taimaka maka ne don in ka zo ka irin kai mata irin waɗannan abubuwa ta yaya haka zai shafi mu'amalar amurka da wanda rasha hmm. to yanzu kaga ai da rasha ta gaba sarki sai allah ita ma ta mai da murtani. Amerika ta kori ma'aikatanta guda talatin da biyar, ita Rasha ta kori ma'aikatan Amurka guda ɗari bakwai. Amurka ta kwacewa Rasha gidaje guda biyu, ɗaya a New York, ɗaya a nan Maryland. Ita ma Rasha ta kwacewa Amurka manya-manyan gidajenta guda biyu a Moscow. Wani darasi Najeriya za ta koya game da wannan mataki da majalisa ta ɗauka ko dai kana gani har yanzu siyasa ta mu bata yi ƙwarin a kai ga yin haka ba. A'a ina ai ba yi ba misali ai mu yanzu Eh, su lokacin da yanzu suke gudu sun girma a demokaradiyya sun yi tatata sun koyi tafiya sun yi baliganci har yanzu gudu suke sheka kamar akan dokin dan shilinge suke gudu suke sun iya komai muku ko yanzu ne ma muke fara rarrafe in ka ce za ka kwatanta abin da ke faruwa a nan ka ce kana so a yi shi a najeriya ko a niger ko a ghana ai tsarin demokaradiyyar tamu sai ya tuntsire musamman ma da yake ba mu kai kwarewarsu ba ba mu kai ilimin su ba al'adar tamu kuma ba ɗaya ba ce dole ne akwai abubuwa da yawa da ko da muna so mu yi mu da mu da kuma mu ba zai bari mu ba yanzu misali zan baka ai yanzu shugaban ake bincika an kafa mai bincike na musamman Robert Mueller domin ya bincike shi akan wannan batu na Rasha. Hmm. ga ba majalisa ce ta kafa ba, bangaren shugaba ne ma'aikatar shari'a ce ta kafa mai bincike i binciki shugaba da cikakken ikon bincikensa i gurfanar da shi i titsiye shi i binciki takardunsa i binciki wayoyinsa yanzu a Najeriya a wane ne malami ministan shari'a zai iya cewa na kafa kwamitin bincike ko na kafa mai bincike da zai binciki buhari akan ana zarginsa ya yi wani laifi ko ana zargin yayi wani abu ai kaga demokaradiyya mu ta kai girman da za a yi wannan ba mm. majalisa ma yanzu a Najeriya ba za ta iya kafa kwamitin bincike kamar inna yanzu kwamitin leƙen asiri da ayyukan sirri na ƙasa wato intelligence committee na house da na senate suke binciken wannan gwamnati ba har yanzu tamu mu ba ta kai ba ƙoƙarin dai da muke yi mu koyi cewa demokaradiyyar nan mulki ne na mutane na ra'ayin mutane kuma mulki ne na doka yadda lallai in doka ta ce a yi abu kaza to za a yi Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu harau da haka Allah ya kawo karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kamar da yanzu ga sahaban ya dawo da labarai a takaice a kasar venezuela sabuwar majalisar da za ta rubuta sabon tsarin mulkin kasar jiya talata ta ayyana kanta a zaman wacce ta tsara kowane reshen gwamnati ciki har da majalisar dokokin kasar wacce take hannun 'yan hamayya majalisar ta ce dokoki da kudurori da ta amince da su sun zarce kowace irin doka suka ce ba wai suna son su yi wa wani barazana ba ne sai dai kawai suna son ne a yi aiki tare amma majalisar dokokin kasar ta yi alwashin ba za ta ba da kai bori ya hau ba duk da barazanar da masu rubuta tsarin mulkin suka yi cewa za su janye duk wani iko da majalisar take da ita ciki har da rigar kariyar da suke ake tsarin mulki ba su a jiyan wasu wakilan majalisar dokokin suka zargin an hana su ma shiga zauren majalisar. jiya talata shugaban amurka donald trump ya yi gargaɗi mai tsanani ga koriya ta arewa yana cewa idan hukumomin kasar da ke pyongyang suka ci gaba da yin barazana kan amurka za su fuskanci lugujen wuta da fushin fushinta wadda duniya ba ta taba ganin ta ba Trump ya gaya manema labarai cewa shugaban Koriya arewa Kim Jong-un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da Amurka ta kara aza a kasar wacce take can daban karin takunkumi tare da amincewa illahirin wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. sa'o'i bayan faɗin hakan ne koriya ta arewa ta fidda sanarwa tana barazana za ta kawo amurka hari a yankin guam masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da an jima a shirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin da izinin allah kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato via hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma chubahiro yodine da ya haɗa mana shirin sai kuma mu mr smith da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ne mahmud lalo ne ke cewa sai ku tare mu a shirinmu na hantsi idan allah kai mu.